mace da namiji babba da yaro dai mai hankali mai kishin ƙasa yana gurin ya gani an cika wannan matakai shine na harko kora turawa sujawa na horon shi da suka zo cikin ƙasanmu ba bisa kan ƙa'ida ba an ka kore su sun ka ce ba za su je ba don saboda ba su da wurin zuwa don saboda nijar ta zan musu gida ta zan musu uwa nan suka ci nan suka sha kenan sun ka ce ba za su je ba amma 'yan kasar nijar da mun ka tashi kwanmu da kwalkwatanmu duk cikin nijar. mace da namiji babba da yaro ƙauye da birni da ma'aikatanmu duka muka gwada musu ƙasanmu ce kuma suna so basa so sai sun ta kuma kun gani ba da son su ba suka tashi suka koma gidansu wannan abu ne mai mahimmanci wanda cnsp ta yi bayan wannan kuma suka ɗauki mataki na korar sojawa na amurka wanda su ma suka zo suka zammuna kamar kaska cikin ƙasa suka keɓe hili ba a san ba abin da suke ciki tone-tone swace-swace ba a san ba a illar da suke yi kuma suka zo niger ba bisa kan ka'ida ba wannan kuma sojawa masu kishin ƙasa masu eh, da suke mulkinmu suka ce wannan cin amana da zamba da yaudara ya ishe mu su tashi su kwashi iya nasu su su. bayan wannan muna so mu yi magana bisa kan Eh, minister namu na fonction public don saboda mu kungiyoyin kwadago ne muna iya cewa kuna jin wasu jite-jite kwanakin baya bisa kan wannan zaɓe da ake yi tsakanin ƙungiyoyin ƙwadago don a tantace wace ababba wata adda mai jama'a to wannan da an ka yi cikin kundi na zaɓe na ma'aikata da kundi kuma na ma'aikata wanda ake ce ma code de travail an ce in zaɓe ya ƙari manda kenan yi turawa in ba a sake yin zaɓe ba kenan wannan jerin da aka yi na ƙungiyoyin kwadago kenan babu shi kungiyoyin kwadago duka sun zo kunnan doki kenan a yau muna gaya ma gwamnati da minister de la fonction publique duk abin da za a yi da ya shahi ma'aikata kenan kungiyoyin ma'aikata wanda ma'aikata suka kai ma goyon baya yannan a yi shawara da kowa da kowa babu ware babu wani babu wani mu duka ɗai ne eh, aikin da muke yi buri guda ne ake matsahi a jihar da kuma haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula ne suka yi wata sanarwa inda su ma suka mara ma majalisar koli ta cnsp da gwamnati baya dangane da manufofin da suka ɗauka musamman koraye sojojin ƙasa amurka da ke girke a nan cikin ƙasar nijar muna kira ga 'yan nijar duka su sai eh, baki eh, gwargwado mu yi abun da ya kamata ma yadda wannan sojoji a mu muna kira ga cnsp ya san da cewa wannan kokowa da muke ciki abu ne da ya shaye duk 'yan kasa kenan ya kamata su kawo abun da za su sasanta kanuwa 'yan kasa su bi umarnin 'yan kasa don mutane su samu su ta yi tare tunda muka gani a wannan kwanaki kama aka yi sakaci kuma ko abun da ya kawo wannan akwai wani cece kuce da ake yi da ce wane ya yi kaza wane na tare da wannan muna so sai ya yi abun da 'yan kasa za su yarda da shi ka su samu shakku tunda in aka sa eh, ba a samu sasanta ba tahiya ba za ta kai mu nesa ba muna kira ga duk da sun cici kasan Nijar da waka cuci eh, eh, kudin gwamnati da suka sai da wannan kasan mu mutuncin shi muna kira ga CNSP a gurfanar da su bakin kotu don a sa eh, kasa cikin hacin shi muna kara cira eh, ga gwamnati ya kawo ma eh, sojoji gudunmawa da kayayyaki kwararru da ya kama da zai sa su magance wannan abu da sauti muna fata wannan kawance da kasashen kai da aka ce alias du allah sa mu ci goren shi allah sa kuma kawancen nan ya zamanto abun da zai hidda mu cikin mulkin danniya da aka samu na turawa ya kamata ko su duba e, mu samu incin kanmu a bisa mulki mu samu incin kanmu bisa wuta mu samu incin kanmu da kudi tunda wannan abubuwa in kasa bai da incin su bai da incin kanshi don ka a gwargwado ga abun da muke so mu bayyana ma eh, kasa kuma eh, eh, kashin in kare a nan tilaberi muna da wasu matsaloli kamar in kuka dauka muka kawo zancen lantarkin nan da ba isassu ne ba nan ake noman shinkafa shinkafa ko yanzu ga wajen onaha su famfuna da ake aiki da sunan kwamfutan lantarki ne yanzu lantarki bai isa kenan ruwan bai isa yanda ya kamata a yi noman nan muna gani in ba mu hankali ba wanga shekara kimaka zai rage wannan ko wasu masuloli ne da zai kawo muna don ka muna cira kuma barashi bai kan dashi a gaggauta a yi shi don mu samu 'yancin kanmu bisa lantarki mu samu 'yancin kanmu bisa cimaka al'ummar tsibirin gobar a jihar maradi ta yi wani taron gangami inda daga bisani suka fitar da sanarwa don goya ma magabatan koli na kasar nan dangane da manufofin da suka ɗauka musamman matakin da suka ɗauka na kora sojojin kasa amurka daga cikin kasar nijar musamman sun yaba ma waɗannan manufofi da sabuwar gwamnatin ƙasar nan ke ɗauka wajen sama ma nijar cikakken 'yancin kai musamman ma ce tota daga halin ha'ula inda ta shiga ga ƙarin bayani daga ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron gangami wannan kwamiti na da'irar tsibiri ya jinjina ma 'yan nijar da wannan samun hukumomi da sun ka samu sun kai waje da wannan sojoji na faranshi sun ka bar mana kasanmu allah kuma wuri ne namu jinjina mu al'ummar nijar dangance da jajircewa da sun kai bayan wata fiye da wata bakwai an rihe iyakoki an rihe magani an rihe abinci amma duk da haka na 'yan nijar sun ci gaba da goyon bayan wannan sabon hallo muna jinjina ma kasashen nan guda uku da sun ka haɗu kalkashin inuwa guda sun kai wannan sabon al'awance wanda ake ce ma ios muna kira ga wannan sabon hukumomi a ci gaba da wayan kai da al'umma sama abun da ya shahi kishin ƙasa hallo muna sa a yi maza wannan tsari wanda an ce kasashen tura na Amerika suna ta cewa a yi tsari ta a yi tsari ta muna sa a dauko ta wannan tsari su samu su bar mana kasar hallau yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa tsohin yarjejeniyoyi muna sa a kakkaɓe musu ƙura a hiddo su wanda duk bai cika yarjejeniya ba ta gaskiya a yi wajen shi hallo muna son nuka na ƙasar nijar a wanda nijar suke ƙasar nijar wanda 'yan nijar suna aiki gare su ya ci a ce a maida suka hannu 'yan ƙasa hallo wurin da ake sai da abinci wanga mai rahusa mun lura da mutane wasu sun yi nisa ta inda aka sau shi muna son a samu a lumka wurin da ake sai da wannan abinci mai rahusa muna kira ga hukumomi na cikin tsibiri a ƙara lumka wannan faturi wanda ake yi da dare da rana saboda a dinga zakulo wa'anda ake ta gari gamar zancen yaba ma hukumomin koli na kasan nan abokan aikinmu na jihar da magaram sun bi daddigen wani bawan allah hassan na husaini wanda yake kwashe lokacin shi yana wayar da kan jama'a musamman dangane da mayyamayyan manufofin da majalisar koli ta cnsp ta sa gaba ga dai karin bayanin da wakiliyarmu hadiza yakuba ta aiko mana a cikin wannan rahoton da suka hada mana a can da magaram. Hassan na Useni wanda aka yi sani da sunan a Asayi na Glass mai sanyi. Hassan an aihe shi ne a garin Lasuri cikin departamentin da magaramta kaya. Duk da yana da yawancin shekaru wato shekaru hamsin da biyar bai hana shi ba karfafa da kuma nuna kishi na ƙasa. Hassan na ɗauke da wata sanda ta karfe da ya laƙa ma tuta ta ƙasashe na haɗin gwiwa na Sahel wato IOS. Hassan na yin haka ne saboda abu ne da ke shaƙe a zuciyar shi kuma don ya kawo goyon bayan shiga magabata na wannan ƙasa tamu a sahun gaba majalisar sojoji domin ceton ƙasar nan CNSP da kuma shugaban bugu da ƙari shugaban ƙasa General da Brigade Abdurrahman Chani. Akan haka ne duk sahiyar Allah yakan yi yawo bisa kan tituna unguwanni domin kira da babban murya zuwa ga jama'a su gane yau Allah ya ba ƙasar mu shuma shugabanni jarumai irin su shugaba abdurrahman chani wa'inda ya kamata mu runguma da hannu biyu cikin ɗiyauci da kuma dacewa da cikakken inci kamar yadda ya shaida mana wannan su ne irin babban gurin da ke shaƙe a zuciyar shi jama'a ta nijar gaba ɗaya don allah don annabi ku goyewa wannan canin nan allah wa cani albarka al'umma ta goyi da bayan cani sosai wallahi cani hudda kumiya za a yi sosai cikin nijar abinda a shekara talatin ba yi ba ni guri na kawai biyan bukata na cani kawai karye sauka har abada Hassan na Usaini ya ɗauki alkawalin cewa babu shakka zai ci gaba da wannan gwagwarmaya ta sha hankalin jama'a da ƙara warma da mutane kai ta hanyar yadda kowa zai kawo tashi gudunmuwa da nashi ƙoƙari da iya nuna kamun liddan shi kusan sabbin magabatan ƙasar nan tamu domin fidda suye daga cikin wuta don samun ci gaba mai ɗorewa da kuma cikakken inci na ƙasar mu. A jihar Difa idan ba ku manta ba a kwanakin baya ne gwamnatin ƙasar nan ta tura wasu kayayyakin aikin noman gandare inda daga bisani aka kaddamar da wani tsari na noman shinkafa domin samar da wadatar abinci a cikin ƙasa ta ko ina aka kwana dangane da waɗannan ayyuka abokin aikinmu abdulrahman bukari ya zagaya inda ake gudanar da ayyukan ya kuma tattauna da masu ruwa da tsaki a harkar ga rahoton da ya aiko mana. tun dai lokacin da aka kaddamar da wannan manya-manyan ayyukan na gyaran gandarin cblt da gandarin cda injuna da manya-manyan motoci na ci gaba da bada kokari na mamaki domin tabbatar da wannan alkawalin na magabatan cnsp a cikin nasu guri na samo da wadatar cimaka a cikin wannan ta tamu gaba ɗaya da kuma jihar difa a musamman biyo bayan fiye da kwanaki goma da aka kaddamar da waɗannan ayyuka abun faɗi abun riƙewa halin yanzu kuma shine kamar haka a yanzu dai zancen da nake muku gaskiya eh, abin da ya shahi kare eh, kare gandari inda za mu yi aiki dukansu an kare shi don ka da wanda ya kamata na harin da ya lalace mu gyara shi da sunan aikin kasa nake zance ba mu fara ba zancen eh, sa beton tunda wanga rami da ko gani na baya beton ne zami miyo ne zami an beton tsawon dirkin don ka abin da ya shahidi aikin kasa wanda zai kare mu mu aikin mu da ruwa ya komo mun kare shi don ka yanzu an ka dogon kana gani wanga aikin da muke yi mun fara aikin beton yau don kuma abin da ya shahi protection ta tsakanin ruwa da eh, da mu da ya shahi haka siminti shi ne muka fara yau don ka aiki alhamdulillah komai yana tafiya lahiya lau mun fara shi domin kuma tafiyar da waɗannan ayyukan cikin tsanaki sani da kwarewa kamfanin onaha ya kawo duka irin abubuwan da ake bukata tare da ɗaukar matasa da dama akwai yan rural da suke mu ta sun ce mu yayi yayi inda ake so an yi verification kuna ganin yan labo suna yawo yan paper 2 ga sunan macan don kajin da aikin yake tafiya zancen yi ni ban da shakka fata muke allah ya sa eh, wannan yaunin da shugaban sa ya doga mu da ministan kim ya doga mu wannan yaunin da talakawa da kudin su ne su gangama sai allah ya sa mu ta kume shi wannan kayan aiki da muka kawo gaba ɗayan su ba wanda aka mera sai wanda aka kago inda bayan su mun kawo kayayyakin aiki da dama tunda shi wanga gun eh, muna ya zama na wajibi gare mu tilas mu kare da abun da za mu yi kahin damuna ta zo tilas ne don kenan kaga duk abin da muke iya kawowa nan wanda zai sa mu tafi da gaugawa muna kayan aiki a bazancin su tsakanin da Allah muna da kayan aiki a yanzu yanzu zancen da nake ma ma'aikaci dai wanda ya shahi na nan garin da muke muka kwara aiki tare da su sun kai mutum 200 zuwa 300 mu fatan mu tunda an kaga eh, jirginmu ne ke yankewa hanyar wancan duka a shakfuwa ya kai inda zai tafi sai mu nomo fake mutum biyu mu sa. mu ta so muke kuma duka wannan aikin da aka ba wata ɗaya wata biyu na abin da shahi ɗayan fatanin mutanen da zamu ɗauka a samu a yi da sa'i sai ba kowa aikin abin da Allah sa zai ci mu kwa aikin da muka zo yi eh, bukatar mu Allah biya mu ita. Matasa da da ke jiran abun yi shekara da shekaru tuni sun fara hamdala a gaban wannan niyyar ta shugaban kasa General da Brigade Abdulrahman Chani. allah ya wa gwamnati daraja abin da ya yi mana mun ji dadin shi aiki ne za a kama mana inda za mu za mu yi aiki da yara mu da jikokin mu za mu ci mu sha yana jara mana ba tare da bata lokaci ba ba tare da wahala ba aiki an ba mu gashi nan a cikin sati biyu ma aiki yanda aka yi kamun ana yi shekara ne gashi nan abin mun gode ma gwamnati mun kawo godiya mu kuma mu da kanmu ma mun zo za mu kama aiki insha Allah Allah ya taimaka wa gwamnati leburori mu da jagorori mu duka ga suna suna nan sai za mu yi aiki eh mun gode mu a cani Allah ya kara shi daraja da wayanda sun zo suna taimaka mana aiki duka mun gode musu farin ciki shi ma dai bana misalta akwai shi sosai zance sai dai mu yi godiya alhamdulillah Allah ba mu iko yi da goshin lahiya duka dai ubangiji ya kara ruha muna asiri ga gabaki da mu hadda sauran ma wanda muke jira a kawo su ma Allah ba su sa zuwa gaskiya muna farin ciki kwarai da gaske kuma muna godiya saboda wannan abu ne na ci mu na mu 'yan ƙasa ɗawainiyar da shugaban ƙasa ya ɗauka a kanmu ya gani ya dace ya zo ya yi mana wannan aikin kuma mun ji daɗin shi sosai ma su dai waɗannan ayyukan idan suka tabbata maganar kasawar maka a nan cikin jihar difa sai tarihi jiha wadda a dama ta tanadi kasa mai ni'imar gaske Thomas masu saurara mu da wannan rahoton muka zo ƙarshen shirin namu na maraicen yau a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka mun na gabatar muku da labaran nake mu fata alheri mu huta lafiya labaran sashen hausa sai kuma gobe inda bi iznillah za mu zo muku da